bayan haka fa hadhihi nudbatun yasiratun muktasara wannan wani yanki ne takaitacce karami fi zikiri hali sayyidina wa shaykhina wajen ambatan halin shugabanmu kuma shehunmu yana nufin malaminsa ibnu taymiya wanda kamar yadda muka faɗa malaminsa ne kuma yana daga cikin ɗalibansa masu kwazo wanda suke karatu kai tsaye gare shi ya ce shekul islam taqiyuddini wanda shine shekul islam dini lakabinsa kenan abil abbasi alkunyarsa kenan ahmad ibn taimiya sunansa kenan rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahma wa radiya anhu kuma Allah ya yarda da shi wa asabahu aljannata bi rahmatihi kuma Allah ya bashi gidan aljanna da rahamarsa ma'ana kaga kenan cikin aqidar ahlus sunna ba sa cewa malaman su yan aljanna ne kai tsaye sai dai sukan roƙa musu Allah ya ba su aljanna din ballantana har su ce za su raba wa wani wannan baya cikin aqidar mu wa zikru mana manaqibihi wa ba'd musannafatihi sai ce kuma za a ambaci wasu daga cikin darajojin Ibn taymiya da kuma wasu daga cikin littattafan da Ibn taymiya ya wallafa to alhamdulillah <clears throat> ah, yan uwa kun ji wannan bayanai na farko shine wato wajen karanta shekul islam ba hari yi muktasara fi hali a sai ce shekul islam kuma a gaba sai ce ta abbas ahmad dibni ta yi to <clears throat> wancan shekul islam da kace a kuskure ne yadda gurin zai zama sayyidina wa shekina shekil islam yawwa kisra za a yi wa gurin ba rufa ba sau da wannan rufa ba ta da wani mahalli a nan gurin da ka tashi gaba sai ka ce ta dini ai ai badali ne sayyidina wa shekina shekil islam badali ne sau da haka wasalin da kai wa sayyidina wa shekina shi za ka wannan na ɗaya kenan sannan na biyu an ji hmm, yadda malam ibn abdulhadi ya ce da ibn taimiya sayidina shugabanmu amma shi wannan yana da wuya ka samu inda ya gaya wa annabi shugabanmu sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kawo inda wannan ya gaya wa annabi shugabanmu amma an gaya wa ibn taymiya yanzu ya zo ya wuce ya fassara kuma ya tabbatar bai yi musu ba tsakanin tsakaninku da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna amma ibn ta gashi an ce masa sayyiduna ka karanta ka fassara ka wuce ba kai naƙadi ka ce wannan mu a cikin manhajin mu na ahlus sunna ba za mu ce masa sayyiduna ba wannan kuskure a ka karanta ya maka dadi. wato kenan wani shahararren zance da ko wani shahararren karatu da dan uwa sai di abul fati yake cewa annabin yan izala ibnu taymiya annabin yan izala za ku gaya masa kalma ta girma wadda kuna kyankyamin ku gaya wa manzon Allah ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iyazu billah sannan abu na ƙarshe shine an yi wa ibnu taymiya addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aljanna ya saka masa da aljanna da rahamarsa sai shi <clears throat> honorable ya maza maza ya garaje honorable lawal tiram kenan sai ya garaje bai shiga littafin ya karanta ba sai saurin yanke hukunci mu ahlu sunna ba ma cewa mutum ɗan aljanna ne balle ma mu raba aljanna wannan garaje kai honorable saboda shi karatun wannan da kai a fejin farko ne a wannan fejin ne na farko a shi kaga wannan to da ka ɗan yi nisa ka ga nan feji na biyar ne da ka ɗan shiga feji na ɗari uku da hamsin da biyar a cikin littafin feji na ɗari uku da hamsin da biyar da ka ɗan shiga da baka faɗi wannan maganar ba wannan yake nuna cewa iya karatun da za ka yi na sati iya shi kake tsayawa ka duba ba wai ka karanta littafin ka ga me yake ciki ba wanda kuma wannan ina baka shawara honorable wannan ba harkan siyasa ba ce da ka kware a harkan sukan kwankwasiya da kwankwasawa wannan ka kware sosai da sosai wanda da ni a nan na san kama akwai dan uwa da muka yi makaranta da shi yana kwankwasiya Muhammad Ino Muhammad to yawan martanin da kuke yi ka yi musu ka kai musu hari su ma su kai maka ni anan sai na da su irin layin su ali ba kake ba ashe wai kai ma kana shigowa layin harka ta ta ilimi da ta to gaskiya dai layin harkar ilimi ba irin harka da siyasar Kano bane yana da kyau ka daɗa komawa kaga da ka shi littafin ne wannan al'uqudud duriya din shine to da ka shiga ciki kaga feji na biyar kana yanke hukunci da ka shiga za ka ga an ba ibnu taymiya aljanna an ce dan aljanna ne ka shiga ka gani abinda suke cewa nuqilat ila jannati adnin ruhuhu wal huru wal wildanu fiha takhdumu جثمانه تحت العراء وروحه في مقعد الصدق ridha تتنعم eh kaji yadda ya faɗa cewar kai tsaye ibnu taymiya yana rasuwa aka ɗau ruhinsa aka kai aljanna wanda walhuru huru wal wildanu biya dan ma ga kazato ta aljanna ake nufi a aljannan nan da hurul ain da wildanun mukhalladuna suke yin hidima a cikin ta ita aka dauran ibnu taymiya aka kai jismanuhu tahta al-ara'i jikinsa ne yake karkashin ƙasa wa ruhuhu amma ran ibnu taymiya fi maq'adi sidiqin rida ta tana tana can maq'adi sidiqin da Allah ya ce innal na fi jannatin wanhar fi maq'adi sidikin inda malikin muqtadir turan ibnu taymiya tana can maq'adu sidikin rida ta tana amu tana holewa tana shanawa tana sha'aninta a can a cikin littafin a cikin littafin ne gashi shafi na ɗari uku da biyar ka zo ka ce wai ba kwa wa mutum aljanna gashi an ce ibnu wai dan an ce wa asaba ul jannata bi rahmatihi kai saurin yanke hukunci balle ku raba aljanna shi kan ibnu taymiya ya ce aljannarsa tana kirjinsa duk inda yake ma shi aljannarsa tana tare da shi ya ce kuma wanda bai shiga wannan aljannar ta kirjinsa ba zai shiga aljannar yawa ba kawai ba za mu dinga baka karatu a kyauta ba ne wannan mun faɗa in ka ce ba a bai mu ɗauko mu gaya maka za mu dinga gaya muku karatu a littafin ku zo namu ba ku karatu kuma mu zo na kuma mu ba ku karatu ba zai yi ba na faɗa maka wannan na bashi iyanan sai ka ce ba haka ba to yi mu ɗauko mu biya maka inda ibnu taymiya ya ce shi aljanna in ma baka shiga aljanna kirjin sa ba za ka shiga ta, Allah ba karshen wayar ba aljanna Allah ya datar da ibn al-khidr wanda yana da kila inna jaddahu an ce hakika kakansa Muhammad ibn al-khidr wanda yana daga cikin kakanninsa da muka ambata shine Muhammad ibn al-khidr hajja ala darbi kaima hajja ya yi aikin hajji a ladar bitaima a kan ƙasa fara'a hunata ifla sai ya ga wani <laughs> Allah ya soki Allah ya <clears throat> Allah ya <clears throat> wannan kalmar darbu ce malam bai santa ba kuma ya riga ya fito live ana yi ya fito live ana yi ba halin a koma sai ya rasa me zai ila inna jaddahu muhammad bin al-khidr hajja ala darbin hajja ala darbi taima'a ya yi hajji a kan ƙasa a ƙarya ne wallahi eh, ƙarya ne honorable eh, with due respect eh, ƙarya ne wannan ba haka ba ne kalmar darbu ba haka take nufi ba ba a kan ƙasa ba ita wato kalmar darbu ana nufin duk hanyar da za ta kai ka cikin gari ita ce darbu duk hanya wadda za ta kai ka binni babban gari to wannan ita ake cewa darbu to ana magana cewa shi wannan kakan ibnu taymiya din ya yi wato hajji akan hanya wadda wannan hanya in ka bi ta za ta kai ka taima'a to a kanta ya yi hanya wadda za ta kai ga cikin gari to ita ce ake cewa darbu eh algabatu sai ce huwa shekul imamul rabbaniyu imamul a'imma shine shehu shugaba rabbani in aka ce rabbani mai dora mutane akan tafarkin Allah mai rainan mutane kananan zuwa babban ilimi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ar-rabbani huwa man yu'allimu an-nasa ilimi al-ilmi qabla kibarihi imamul a'imma shugaban limamai wa muftil umma mai fatawa na al'umma wa bahrul ulumi tekun ilimin muka wa sayyidul huffazi shugaban mahaddata wa farisul ma'ani wal alfazi gwani wajen sanin ma'anoni da lafuzza na ilimi faridul asari gwanin zamani ko gwanin lokaci wa kari'ud Dahari mai kwankwasar zamani abin nufi dai wannan kalmomi ne da girmamawa wanda malamai suke gaya wa junansu ko ake gaya musu tun a zamanin da can irin title title na ilimi da muke da su a yanzu tun a wancan lokaci tun a zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kira sahabbai da title title na falala kowanne gwargwadon nasa to da wannan yana daga cikin title take da ake gaya wa malamai a zamanin su ibnu taymiya wanda shine ɗalibin sa Ibn Abdulhadi yake gaya masa wanda kuma a ciki babu wani abu da ya saba wa shari'a a zahiri Sheikhul Islam Shehun Musulunci Barakatul Anam albarkan mutane wa allamatu zaman mai yawan sani na zamani wa tarjumanul Qur'an tafintan alqur'ani Alamuz zuhadi alaman nan ta masu gudun duniya wa auhadul ubbadi gwanin nan cikin masu ibada kami'ul mubtadi'ina mai sanya yan bid'a a loto ma'ana mai takura su da matse su da hujjoji da dalilai wa akhirul mujtahidina kuma na ƙarshen masu ijtihadi ma'ana malaman da darajar su ta kai darajar mujtahidi wannan duk kodawa ce irin ta ɗalibi ga sa wanda kowa yana iya gaya wa nasa haka domin kowa yana da gwaninsa taqiyuddini lakabinsa kenan ma'ana mai tsantseni na addini abul abbasi abul abbas alkunyarsa kenan ahmad bin shaykh al-imam al-allamati shihabuddin abi al-mahasib da Allah wannan aji wani raina hankali na honorable uh, honorable wannan ba bangaren siyasa ba ne uh, da masu ido ake magana sau ka idan mu kar yake a kanka kar muke kallon ka rainin hankali wani guluwi ne cikin yaban ibnu taimiya akai amma abin daɗi sai ce wannan ba matsala ba ne malamai ma suna gaya suna dama ana yi wannan ba wani abu da ya saba da sunna ba wani abu da ya saba raina hankali in ka gaya wa malaminka su zage ka su zagi malaminka su kuma su gaya nasu wato halalun lana haramun ligairina mu ya halatta gare mu mu ko kuma haramun ne ku dan raina hankali wannan kalmar faridul asiri ko da gangan ko da jahilci sai fassara ta ya kauce mata saboda in ya fasara wato faridul asiri abinda ake nufi da shi wasu ta yi gwanin zamani dan raina hankali faridul asiri abinda ake nufi cewa duk duniya a zamanin ka babu kamar ka faridul asiri kenan duk duniya ba kamar ka to ya san in ya fasara ta a haka muna cewa a zamanin shehu jani shine faridul asiri sai a ce a ka aya ko hadisi to in suka fassara wa ibn taymiya a wannan an yi kwabo da kwabo zamu ce mu aka aya ko hadisi sai ya kauce ya ce wai gwanin zamani auhadul ubbad sai ya ce gwanin nan na masu ibada saboda raina hankali auhadu ka koma ka duba ka ga auhadu shine wanda allazi la mathila lahu wanda bai da makamanci dan haka ana gaya wa Allah Hadu, kalman auhadu wato wanda babu kininsa kenan to an ce auhadul ubadi ibnu taimiya wato babu irinsa wajen ibada ya fi kowa ibada bai da kwatankwaci wanda zaka kwatanta ibnu taimiya da shi a ibada shine abin da aka faɗa ya kauce ya fassara yadda yake kuma da ya fassara ya gurɗe fassarar kuma sai ya raina hankali ta ai da abin da aka faɗa mai bai saba da Qur'ani da sau ma ƙara jin wani ya zo ya gaya wa malamin sa cewa Faridul Asir ne malamin sa ko kuma Awhadul Ubbad ne wani dan rainin hankali daga cikin ku ya fito ya ce an yi shirka kwai ko a kawo hujja a Qur'ani da hadisi gashi abin da ake gaya wa su shehu tijjani ce kuna zagi kuna karya gashi an gaya ibnu taymiya ka zo ka karanta baka musa ba barakatul anam sai ce wai albarkan mutane saboda rainin hankali anam dama mutane kenan kalmar anam halitta kenan ibnu taymiya albarkarsa ta shafi halitta gaba daya amma wani matsiyaci a cikin ku yazo ya kore wa manzo Allah sallallahu albarka wani la'ananne tsinanne ba munafikin da ya fito a cikin ku ya ce ba a yi daidai ba amma yau an zo an cewa Ibn taymiya albarkarsa ta shafi halitta Allah gaba ɗaya an ce al'anamu Allah kawai zaka ɗauki to Ibn taymiya albarkar talikai ne in mun takaita mu ce iya na zamaninsa in mun muku adalci wato talikan zamaninsa da halittar da take zamaninsa ta ci albarkar Ibn taymiya ya zo ya ce albarkar mutane saboda ka raina hankalin mutane ba da wawaye idan can kana yin karatun gaban jahilai wanda ba san me kake yi ba to ka sani idan mu yana kanka sannan an cewa ibnu taymiya sayyidul huffazi duk wani mahaddaci ibnu taymiya mai gidansa duk wani mahaddaci ibnu taymiya mai gidansa ne saboda raina hankali ka duba ka gani ko a cikin littafin ibnu taymiya zai kawo hadisi su ce su ba samu inda ya samu wannan hadisin ba ko a cikin littafin da riya din ba mu same shi ba kuma ka duba ka gani raf'ul malam ka duba takarijin da albani wanda albani ya yi takariji ka duba yadda Ibn taymiya ya dinga ɗauko hadisai ya ɗora ya ce wannan wane ne albani ya fito ya ce ba wannan hadisan a littafi kaza ya ce hadisi akwai shi a guri kaza albani ya ce ƙarya ne babu ya ce akwai a guri kaza kuma an ce shine shugaban duk mahaddata hadisi saboda raina hankali allamatu zaman afirul mujtahidina shine duk daga shi ba ƙara samun mujtahidi ba an ce shi tijjani khatimul auliya kamakin waliyai ma'ana daga shi ba wani waliyi mai ɗariƙa ba wai ba waliyi a duniya ba an ce ƙarya ne ba mu yadda ba to shi kuma gashi kun ce ibnu taymiya daga shi ba ƙara samun wani mujtahidi ba amma kun zo kun karanta kun wuce kun ce daidai ne a faɗa ibnu taymiya haka saboda rainin hankali mu je zuwa darasi da za mu kafa shine bayanin hujjoji da dalilai dan a fitar da mutane daga cikin duhu da kuma ruɗu dan mutane su zama suna bauta wa Allah bisa ga dalili da hujja kuma su san komai ala basira to haka kamar yadda na san lokacin namu baya ƙasa da awa ɗaya da rabi to da haka zan ɗauki damar in karantar da mu littattafai guda biyu insha Allahu a kowane lokaci za mu karanta littafi na farko cikin minti talatin mu juya mu karanta littafi na biyu shi ma cikin minti talatin sannan kuma mu bar minti talatin ga masu tambaya da kuma sauran bayanai da za su rinƙa biyo baya. waɗannan littattafai da zan karantar zan so a ce ga waɗanda suke da sha'awa wanda za su bibiye mu to kowa ya mallaki littafin ta yadda idan an fara karatu za ka buɗe shi a gabanka kana ganin ana jawo baƙin ana fassarawa daki-daki ta yadda inda gaskiya kake so kuma in ka tashi yin tambaya za ka yi tambaya akan abin da aka yi karatu aka yi kada a yi tambaya akan abin da yake wajen karatu wannan sai ya fi taimakawa wajen fa'idar ta isu kuma sai ya fi taimakawa a fahimci gaskiyar inda dai gaskiyar ake so da haka waɗannan littattafai guda biyu da zan karantar da mu insha Allah littafi na farko shine littafin Ibn Abdulhadi mai suna Al-Uqudud Durriya fi manaqib Sheikh islam Ibn Taymiyyah Uqudud Durriya fi manaqib Sheikh islam Ibn Taymiyyah al'uqud ad-durriya da ga littafin ina ɗagawa al'uqud ad-durriya fi manaqib shaykh islam ibn taymiya wannan shine littafi na farko wanda da yawa daga cikin waɗanda suke sa zagin ahlus sunna musamman zagin ibn taymiya sukan kafa hujja da cewa wannan littafi kaza kaza su ce akwai kaza a ciki duk da ba sa kawowa su buɗe shafi su karanta a gani amma sai su ce ai akwai ai akwai ai akwai to in Allah yadda karatu shine zai tabbatar mana da wannan abubuwa da ake cewa akwai shin akwai din ko babu da haka ubangiji yace kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin azo da at-taura a karanta inda gaske ne littafi na biyu insha Allahu da zan karantar da mu shine littafin Jawahirul Ma'ani na Sheikh Muhammadu Bakari wanda kuma littafi ne sananne shi ma ba ɓoyayye bane da haka ina fatan al'umma waɗanda suke bibiya kuma suke so su fahimta su gane tsakani da Allah to za su bi mu cikin wannan darussa guda biyu za su bi mu cikin waɗannan karatuttuka guda biyu da haka saboda ba mu riga mun sanar da mutane ba a yau ba za mu shiga cikin karatu kai tsaye ba za mu ba da dama wanda na san kai ma za ka ci gaba da sanarwa mako biyu masu zuwa idan Allah ya nuna mana su ne ranakun da za a fara karatu kai tsaye kamar yadda na faɗa minti talatin daga kowane littafi baƙi da baƙi daki daki mataki mataki insha Allah. asuba ake turo min shi mutane daban-daban su turo min da na buɗe sai na saurara sai na ji ɗaya ne daga cikin yaran matasa na izala ana ce mishi lawan tirayon shine yake jawabi akan cewar zai sa karatuttuka littattafai guda biyu to watakila abin da yasa ake eh, ta turo min saboda ya ambata a cikin littattafai guda biyu da zai sa ya ambata jawahirul ma'ani to abu na farko ya ambata littafin al'uqudud durriya na ibnu taymiyyah eh, na ibnu abdul hadi wanda aka faɗi darajoji na Ibn Taymiyya a ciki dama shi littafin an yi shi ne don faɗar darajoji da matsayai na Ibn Taymiyyah wanda a da yawa ana musu challenging akan abubuwan da aka faɗa na darajoji da matsayai na Ibn Taymiyyah wanda har an kai shi mukamin annabawa a cikin wannan ah, littafi wanda da tabbas ah, za mu saurara bi farigi sabr mu ji irin waɗannan gurare ah, yaya za a tattauna su kuma muna ba da shawara na zo tattauna shi wani littafi musamman to da Allah da abin da za a tabbatar to a tabbatar da shi da hujja kuma da abin da za a kore a kore shi da hujja ka a ce mu ba mu yadda ba eh a a kawo su waɗanda suka yi mana in kuka ce ba ku yadda ba hujjar ku kaza ne to kuma yadda kuke sakin hukunci akan maganganu akan wasu maluma ko kan wasu bayin Allah in an faɗi wani zance a kansu ku saki hukunci ku jefa musu kafirci ko kaza to da Allah idan ah, an zo irin wannan gurin a faɗi matsayin maganar ba kawai ba mu yadda a wuce ba ka a raina hankalin mutane da Allah a ce wannan kafirci ne in wanda ya faɗi kaza kaza ne a faɗi matsayinsa sau da haka sai mu gane cewar za a yi balansin sannan da Allah a kula da karanta baƙin yadda ya kamata kada a zo kuma bayan ana bibiyan karatu an zo ana bibiya kuma a dinga jin baƙin ya yi wani guri fassarar ta yi wani guri da Allah muna ba da shawari a kula da wani abin da ya sa na yi jan hankali akan wannan shine ta zan da aka yi wajen karanta shi sunan littafin al'uqudud durriya din fi ibi shaykhul islam a ibn taymiya da haka an yi ta taɓurza wajen karanta sunan littafin duk da kamar alamu na nuna cewa ga littafin a hannu to amma kuma an ta kai kawo wajen karanta sunan littafin wanda wannan alama ce da ke nuna cewar akwai alamar tambaya to da Allah yana da kyau a kula a yi dabbi a yi ta haƙiƙi kwarai wajen wannan sannan abu na biyu littafin jawahirul ma'ani da aka ambata na san wala Allah shine da yasa aka turo min link din to jawahirul ma'ani idan malam yana ganin in dai jawahirul ma'ani wanda shi ala razumi ya tara ne to shi wannan lawan tribe abin da ya ce na mustapha al-bakari to idan na shehu tijjani yake nufi wanda aka yi wa shehu tijjani tambayoyi aka tattara su shek ali harazim ya tattara to idan wanne yake ba mu sani ba shi bai ma san bai ma san littafin na shek ali harazimi ba ne bai ma san sunan mai littafin ba har ya ɗauko sunan wani ya saka uku a'a wahami ne ya samu malamin yana so ya ce shek ala razumi sai ya ce shek mustapha albakari to idan wahami ne wannan to yakan iya samun kowa idan ku jahilci ne to gaskiya dai ah, tun daga farkon tashi a ce a wancan littafin an samu wannan ah, faduwar an zo wannan littafin na biyu shi ma duk a bango da an samu haɗuwa anya ba hausa suna cewa juma'ar da za ta kyau daga laraba ake gane ta saboda haka alama dai al'amarin akwai to sai dai in akwai kuma wani jawahirin ma'ani na Musa Balbakari to za mu jira shi ma fara farige saburi mu gani to amma idan wannan ne muna da shawari shawara ta farko shine malam ya ce zai karantar da littafin to da Allah abinda ba ma so kada ya zama ana tsalle a ce buɗo shafi na talatin buɗo shafi na saba'in buɗo shafi na tamanin a ɗan tsakur wannan a ɗan tsakur wannan a ɗan tsakur wannan da Allah ba mu son haka abinda muke so tun da karantar da littafan za a yi a ɗauko shi tun daga farko har ƙarshe mana tun daga muƙaddima a bi. kowanne wannan kenan sannan ku kuma yan uwa albishir ɗin da za mu muku mu kuma za mu bi karatukan za mu bi karatukan insha Allah tabaraka wa ta'ala ba ruwana da wancan na al'uqudud durriya wannan dai na jawahirul ma'ani in dai shewa alharazimi jawahirul ma'ani wanda maulan ala razumi ya tara ne radiyallahu anhu to inda shi yake nufi to za mu bi karatun duk inda aka yi wata wato wani wani cuwa-cuwa ko aka yi wata rufa-rufa ko aka wani son zuciya ko aka karanta ba daidai ba ko aka fassara ba daidai ba to insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu zo mu nuna ce nan a matashin malamin nan ya yi son zuciya nan yaron matashin nan ya yi ba daidai ba nan kaza insha Allah ta'ala duk inda aka samu irin wannan za mu zo mu muku fashin baki a kai insha Allah saboda haka yan uwa Allah ya dace da mu Allah ya mana tawfiki Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah ya taimaki addini da masu taimakon addini sai mun haɗu